shekaru 1448 daga makka zuwa madina wanda kuma hakan ya daidai da goma sha biyu ga watan yuli da ashirin da shida miladiya ci gaba da darasinmu na wannan littafi mai albarka الفقه الميسر في kitabi wa والسنة darasin da ya gabata mun kwana a shafi na 226 a cikin wato kitabul buyu ko kitabul mu'amala inda muke babul buyu za mu tashi a matsala ta takwas shine aqdul murabaha an gane ko wato wani irin ciniki da ake kullawa na murabaha na riba ala ya ce almurabahatu bai usil ati biyu ko bi samani hal ma'alu wato sayar da kaya da kudinsa wanda yake sananne bainal ne a tsakanin mutane biyu waɗanda suka ƙulla ciniki amma kuma diribhim ma'lumun bainahuma da wani riba sananne a tsakaninsu shi mai saidawa ya san riban mai siyan ma ya san riban da misali magana take fitowa fili ya ce wa bil misali ya sabu maqal kamar yadda malamai suka ce ko ya ce misaluha misalin murabaha ya ce ya ƙulu sahibu sil'a mai kaya sai ya ce ra'asu mali fi ha mi'atu riyal kayan nan na siyo shi riyal ɗari ne ko naira ɗari a wurina naira ɗari yake amma abi uka iya ha bi mi'atin zan sai da maka shi akan naira ɗarin tare da riba shine warif wa asharat riyalin da ribar riyal goma ma'ana ɗari da goma kenan ina fata kuna fahimta na siyo abu kaza amma kaza zan sai da maka a faɗi ribar shi wanda ya siyo ɗin shi zai faɗi haka daga lokacin mai siya ya san wannan ribar da ka ƙara wannan gidan a miliyan ɗaya yake a wurina amma zan sai da maka da shi miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu yanzu ya san ɗari biyun nan ka kara ko kai miliyan da yake a wurin to ha ne kaga an yi bai usul atin ma'alum bi samaniha an sai da wani abin saidawa sananne da kudin shi an gane ko bainal muta'aqidaini amma bi ribhin ma'alumin bainahuma da wani riba sananne a tsakanin su to irin wannan cinikin yana faruwa ko bai faruwa yawanci yana faruwa a kasuwa nawa ne wannan kaza ne kai wajen kaɗan taya ta a guri na ni kaza yake a yi za ka ji kawai ko bai faɗa maka ba ka san abin da ya ƙara shi ne riban da ya ƙara a kai ko dai ka siya ɗin a haka ne ko kuma burin za ga ana ƙara iya neman rigima a kan ribar wani ba zai nemi rigin ba zai bayar wani kuma zai ce a ƙara rigya mala ya ce falbai wa ala hadhihi tsoratu sahih kasuwanci a irin wannan yanayi ka ce ga yadda ka yi abunka a gunka amma ka bani kaza da ɗan riban da ka ƙara wannan ya inganta kasuwanci ya halatta anan ya ce idan alimal bai'u wal mushtari mikidarar saman idan bai saidawa da mai siya kowa ya san gwargwadon farashin wannan kayan da aka fada wa mai miƙidarin ribihi kuma sun san gwargwadon ribar da aka fara na san kayan nan akan ka za yake abunka ga kuma abin da ka tsara to na siya kai ma ka saida ke kasuwanci ya halatta ya inganta anan an gane ku amma kun ji sharaɗin da ya zo a ciki shine iza alima in an sani taron gurin shi ke saidawa to shi da yake da hadari ne ya ji tsoron Allah ya zama ya faɗi gaskiya so da kai mai siya abinda ka ji a bakin shi da shi za ka aiki to a nan kuma ana samun makadaita zai siyo abin naira hamsin amma zai maka karyan cewa wallahi shi a wurin shi 80 ya siyo kaga tun yanzu ya kara talatin yanzu ya kara maka naira ashirin yana so ka bashi ɗari kaga ya ƙarya to sai dawa ya ji tsoron Allah ya faɗa gaskiya kaza yake abuna duk wani abu da zaka saka expenses ka kuɗin mota waye waye ya tashi a kaza wuri na kaza yake ko a kaza ya zo mun ko na samo shi ni kina a kaza na siye shi wani ma zai ce kai ka kara mun abin da ka shi. dace na haka ba haka ake so ya zama kai da shi duka kuna da ilimin farashin yadda abin yake sannan da riban ma da aka kara duka kun sani to ya inganta ya ce ta'ala Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa wa halallahu bai'a wa harramar riba Allah ya halatta kasuwanci amma ya haramta riba wa qala jalla shanu Allah mai girma da daukaka ce, illa an takuna tijaratan hadiratan an taradin minkum illa an tijaratan an ma'ana sai dai fa'idan za ku yi kasuwanci ne bisa yadda a tsakaninku taradin wannan shine mahallin shahi yana magana ne akan haramcin taɓa dukiyar da ba taka ba Allah ce ya yi amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ya koran da suka imani kada ku taɓa dukiyoyin junanku ta hanyar banna ta hanyar mugunta ta hanyar kwace ta hanyar fashi illa an takuna tijaratan sai fa idan kasuwanci ne an taradin bisa yadda minkum daga gare ku kai ne ka yadda ka sai da wannan fulotin naka shi ne ya yadda ya siya fulotin naka a wurinka an fahimta shi kenan akwai yadda wal murabahatu bai'un tahaqqaqa fihi ridal muta'aqidain shi murabaha murabaha nau'in kasuwanci ne wanda akwai yardar masu kulla ciniki su biyu da shi mai saye da mai saidawa za ga bankuna tana yin wannan murabahan ko aka dai suke ba shi suna amma ban san yadda suke ba saboda gaskiya ban taɓa ma tambayin su koya kaza ba amma dai na san suna da wani tsari na murabaha suke cewa a bankuna akwai shi kamar a jayi na san suna da shi na ga a kaji ma suna da shi ko ko stalin kamar da akwai mu'amala ta banki mai suna murabaha ok a shi ne sai murabaha din kuma shi ma irin wannan ne

kai aka eh to kaga abu ne wanda yake yana da kyau murabaha so shi dama sharaɗinsa kenan ya zama kowane bangare yana sane kuma ya yadda na'am an ji an sai abu ko kai za ka yi kasar san ko ma in ko da wanda ke sayar da abu ka kawo ba amma kudin da suke ribar da suke kara ke su a conventional da wannan shi kara ba wanta da wannan koya ya ji kuka kaza in kai ka san farashin ka kuma san ribar da aka kara kuka yadda shikenan ai ana iya su yanzu bambancin banki kila da kasuwa ka iya cewa kila wala Allah ko baka iya neman rage misali amma shi na kasuwa na waje kila kana iya cewa ka rage min a ribar da ka saka misali ya kara maka naira goma ne kamar yadda ka ji malam ya bada misali da goma kana iya cewa ka dan rage min bari mu baka takwas bari mu baka bakwai bari mu baka tara duk da wani abu ne a zai yi ka ji ma goma maka wani tsada ba za ka bashi aiki kuma kila na san a in suka riga suka rubuta wannan percentage din kai ko bankin ma akwai hanyar da ake bi ana ruba ana iya rubutawa su rage kana so su ma sun san za su amfana kai ma za ka amfana su rage wannan percentage din da suka saka ya dawo wani abin da kake so ana iya haka ko a bankin ma na? ok wannan na ja'iz ne kadai masu dai murabaha kawai duka sukan iya eh, ba ba ne ok negotiable ne dai to ka gani to alhamdulillah su babu laifi mana yake ce wal hajatu masatun ila jawazihi bukatuwa da mutane suke da shi da masu kansu 'yan kasuwan da waɗanda yake masu siya ma iya cewa har da bankunan yana tsananin bukatar haka a yi mu'amala irin wannan domin akwai taimakawa mai ranar juna ya ce da an na ba'adon nasi domin wasu mutane la yi husin shira'a da ba su iya saye ba tun a karan farko ba su iya zuwa su siyo abu ba su ba su iya ciniki ba kun sa akwai irin wannan ko ba ya tambi da alagari sai ga ya dogara da wani ne fi shira'i wajen sayan abu sai ya kira an sai mai ويزيده ربحا محددا يكما قارا مسا ونريبا وانديكي سنني معلوما sananne iyakatacce baina kuma a tsakaninsu sau da dai a takaice murabaha halal ne sai matsala ta tara ubi ta taqsir wato siyan abu ko ciniki ta hanyar biya kaɗan-kaɗan instrumental payment da ake yi ya ce huwa bai usir'ati ila ajalin muhaddad ma'anar wannan shine sai da kaya zuwa wani ajali iyakantacce misali zuwa ƙarshen wata ko wata biyu yuqassatu fihi thamanu wanda za a kasa kudin da za a biya din nan a cikin wannan lokacin da aka ɗiba a ƙasaɓan muta'addida kashi-kashi mai yawa za ka biya a shekara ɗaya ne to a shekara ɗaya muna da wata goma sha biyu to kuma miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu ne za a kasa miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu so goma sha biyu a duk wata za ka ba da nawa naira dubu dari, to shi ne ɗin an karkata shi har adadin lokacin da za ka biya ya ce kullu ƙisɗin lahu ajalun malum. kowane kaso yana da iyaka sananne da za ka biya an san duk ɗari a ashirin da biyar ga wata za ka biya ta duk ɗari a ashirin da tara ne a talatin ga wata ne a kawai a ƙarshen wata aka ce in wata ya ƙare ran da wata zai kare in mai ashirin da takwas ne in mai talatin ne in mai talatin da ɗaya ne yana cika za ka biya ɗari kuna fahimta shi kenan haka za a yi ta tafiya ya ce misalin haka an takuna inda alba'i sayyara ya zanto misali mai kedawa mota yake da shi zai sayar qimatuha qimar wannan mota na naqadan kuɗi cash kuɗi hannu 40 a riyal a ce riyal 40 suna ji to <laughs> da zan ce shine littafin da yake balarabe ne shi za a yake cewa riyal eh to misali mutum sai ya zamanto kudin mota 40 ana fahimta ya ce wa muwajjaratan amma idan za a biya bayan wani lokaci ba kuɗi hannu ba to 60 alfar ta koma naira 60 da ya tafi kuma mustari sai shi mai saidawan ya yi ittifaki tare da mai saidawa sun samu haɗuwar kai ala an yusaddidahu al-mablagha ala 12 qisqan akan zai biya wannan naira 60 a ainihin wato wata 12 ko kaso 12 da aka yi kila sati sati ne kasan na bada misali da wata ne wala a ce duk sati ne zaka bada sai an yi sati 12 ko duk sati biyu so 12 satiri biyu su goma sha biyu wata uku ce ko na ga haka ne to duka sai ku yi ittifaqi akan wannan yadfa'u fi nihayati kulli shahrin alaf riyal misali in wata wata ne a ce kowane ƙarshen wata za ka biya riyal dubu eh, biyar biyar su goma sha biyu dubu biyar so goma sha biyu ba sittin ba kenan hukumuhu hukuncin irin wannan kasuwanci aljawaz shine ya halatta amma za ga wasu suna yi wasu ba sa yi ko wannan ana yin shi anan amma dai wasu suna yi wasu ba sa yi ana jin tsoron shi wannan ai ya halatta ai su wannan mugunta suke yi ba akwai mugunta a cikin shi saboda suna ka kudin ma abin naira hamsin ko abin naira dubu hamsin ne a kasuwa kuma sai su zo su sayi maka da shi dubu ɗari biyu ko dubu hamsin ne wannan dubu ɗari biyun da za a kasa maka shi ka biya a shekara ɗaya ko shekara biyu kake da ta yafi maka ga shi an baka abin dubu hamsin kuma an ka karɓe shi wasu a cikinsu suna yin bai'ul ina a cikin ma'aikatan sai su dawo kuma su siye shi a hannunka akan dubu arba'in ko kuma shi wanda yake ka gaji ya kai shi kasuwa ba shi dubu arba'in nan ko hamsin tsaye kana jira ma haka suke kashi matsalar ta yana da hadari sosai ribar ninnin kata da yawa da kuma an sa a hannun ya koma yanzu kuma ba asalin bashin yana na ma'aikaci amma ka ba a yi

ga ko nawa aka sa riba ba a cewa yi kaza sai dai ka kula da abin da a iya cewa lalle duk wanda ya ji yayi yawa sai haka ya zama hankali zai dauki cewa wannan ribar ta yi yanzu idan ka zo za ka sai da abin dubu hamsin nawa za ka sa riba wanda wani ba zai ce yayi yawa ba in ka sai da abin dubu hamsin dubu ɗari yayi ka kara dubu hamsin jama'a kowa zai ji yayi <laughs> ka gane irin maganar kenan sai ka salla abin da za ka iya sa in ya zama hankali ya ɗauka babu cutarwa a ciki shara ba za ta hana ba ai wa halallahu albai'a ne ko yawa riba ce aka haramta saboda ka wannan jinkiri ne kawai zai sai da abin shi yanzu yanzu a bashi kudin sa kaza amma kai zai je da haka ne har sai ka gama biya saboda ka kuma wannan abin a dabi'arsa yana iya karuwa yana canzawa bai zama a farashinsa da aka kawo shi a yanzu sai aka tun da ba farakai ɗaya za ka biya ni ba sai ya kai wata biyu wata uku nan gaba za ka ba ni kaza a ɗan ƙara wani abu shine wani in biya a hannu ne yanzu kaza in sai kaza kaza ne shara ba ta hana ba ka fahimta yawa wasu ma sukan yi Taxi din wato biya kaɗan-kaɗan a watanni wani kuma zai ainihin wato biya kaɗan-kaɗan nan tun da dai ba kuɗi hannu zai bada ba ya karbe shi ne a matsayin bashi amma shi nan da wata biyu zai biya biya ɗaya fara ɗaya duk dai abin ɗaya nan to insha Allah shi ke na yake cewa hukuncinta shi ne zawa ko ya halatta an aishata radiyallahu anha qalat an karɓo hadisi daga nana aisha Allah ya ƙara mata yadda take cewa ishtara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min yahudiyyin ta'aman annabi ya sayi abinci a wajen wani bayahudi binasi'atin ma'ana zuwa wani lokaci ma'ana kamar rance ko bashi annabi sallama ya sayi abinci na hatsi amma bashi ne ya karba ai bil ajali ma'ana zuwa wani lokaci annabi da ya sai wannan abincin bai ba da wani abu ba sai dai kawai ya bayar da jingina wa rahanahu dir allahu min hadidin annabi ya ba wannan ba yahudan sulken shi na karfe ya bayar aka ba shi hati sallallahu alaihi wasallam ne da annabi ya rayuwa wal bai'u bi hadhihi at-tariqa kasuwanci ta wannan hanya fihi fa'idatun akwai fa'ida a cikin sa likullin min al-ba'i wal mushtari ga shi mai sayarwa da mai sayi fa innal ba'i'a yazidu fi mabi'ati na farko dai shi mai saidawa zai dan yi kari kadan a cikin abin saidawan shi wa yu'addidu min asalibihi fi taswiqi bida'atihi ya iyakance kuma da usulubin shi wajen yin kasuwancin abin da zai saida. misali ya ce duk sati nike so ba duk wata wata nike so ka rika biya an fahimta ya ce wani lokaci fayabi adan ya iya sai da abin da zai sai da a shi kuɗi cash wata kuma kaɗan-kaɗan a gaba biyan shi ويستفيد في حال التقسيط من زيادة الثمن زي إيا سام فائدة حالا دعكي أكي بيان شكدن كدن نقارون كدن أبو an gane ko ya dan kara wani abu saboda kamar yadda ɗazuna aka ce da 40 ne yanzu ya koma 60 a ga ɗan samu ƙarin 20 ko ya ce kama annal mustari kamar yadda shi ma mai siyan ya hasulu ala zai samu wannan goods din abin sayan ya mallaka wa illamta kun inda qimatu ha ko da bai da kudin abin kashi kullura wa yusaddidu thamanaha shi ma ba'adu sai ya biya kudin abin da ya mallaka daga baya saɓan. a ainihin wato biya a karkashi haka kowa ya amfana kowa ya amfana amma wannan nau'in kasuwanci yana da sharadi jama'a ya halatta amma yana da sharadi malamai suka ce shurutu sihati bai tafsir sharta na kasuwancin da za a rika biya kadan kadan a karkashi. يشترط لصحة بيع التفسيق إضافة إلى شروط البيع المتقدمة kasan sharɗan kasuwanci da muka yi a baya ko shi ma yana applying a kansa duka sharaɗin nau'in kasuwanci amma abin da yake ƙaruwa a kai yanzu saboda shi ya zo da wannan sigar su ne waɗannan abubuwa na farko an takuna sil'atu bi hauzatil ba'i ya zama abin siyan tana nan a mallakar shi mai tsirawa kada ya taimaka abin da bai da shi a yi bitafin kuma shi masu yaji ya nemo sai yana da shi ya mallaki abu yana da iko da abu shi ne wannan bi hauzati wata ta tasarrufihi kuma abin nan yana ƙarƙashin ikonsa shi ma mai sayarwa inda al'akadi lokacin kullar cinikin zai sai maka da abin da iko da shi ba ko da kayansa ne ya ce ga sanar ayyukan taso suna ruwa to in baka wasa ba kane a ruwan <laughs> ko da kayansa ne amma yana da ikon tasarrufi da shi kai ba gashi ba ba sai ya gashi yana da cikakke iko amma a kayansa ne amma ga su na asto kaga shi ke da makullin sto ko da wannan hukuncin ga hauzati shi ne amma yana ruwa sai ya baro ya zo ya sauka a cikin camp island sai an yi kaza an yi kaza sai an biya duty sai ya baro daga can ya taho arewa duk baka san me zai faru ba so wannan sharadi ne saboda ka fala yajuzu lahumma al-ittifaqu ala ba baya halatta kanunsu da mai saye da mai saidawa su a akan kudin wannan abu da saidawa wata hadidu mawa'idis sarari har ma su faɗi lokacin da za a biya wal da irin kashe-kashen biyan sun ba ba da zalika ya shitari halba'i'u sanan daga baya kuma wai sai shi mai saidawan bayan sun yi wannan ittifaƙin sai ya je ya siyo wai yi sallimu ha lilmushtari ya zo ya miƙa shi mai siya da wannan bai yi ba li'anna haza muharramun domin irin wannan ciniki haramun ne da kaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda annabi alaihi salatu wassalam ya ce la tabi ma laysa indak annabi ce karka sai da abin da baka da shi umarni ne kawai ko in ce hali karka sai da abin da baka da shi me yi ciniki da ni kai kana da abin kamar mallake shi naka ne Ga shi kawai ka miƙa mu a ba wai sai mun yi ciniki mun raba ma za ka biya duk wata ka sai kuma ya tafi kasuwa a ce idan abin nan da ka da mun da zan biya bi tafsir ta hanyar kashe kashe naira dubu sittin zan biya ka a wata shida duk wata dubu goma da ka je kasuwa ba ka da shi ba sai ka je siyowa sai ka same shi a kasuwa naira dubu saba'in ne ya zami yanzu kana jin za ka dawo ce min kakara bayan mun mun yi kwarwajejejen ya mun kulla ma kila ma an yi sa hannu eh an yi mou ko moa eh ko ko a'a idan muka yi a kan sittin sai ka je kasuwa ka samo shi a naira dubu talatin kuma mun yi da kai talatin ne sittin ne a kan ila dubu hamsin ne ko arba'in kudin ka dan sa goma ne sai ka je ka samo shi a talatin za ka dawo wanda canji ka kira allah abin nan akwai canji ka samu rage za ka yaga shi ta shari'a ta hana kar ma a yi shi sai kana da shi ka mallaka ka san naka ne ke kana da ikon tasarrufi kan shi shi kenan sai kai to wannan shine sharaɗi na farko na biyu la yajuzu ilzamul mushtari inda al-aqli aw fi ma ba'd bidaf'i mablagin za'irin ala mattafaqa alayhi inda al an gane ko hali ta'akhurihi an daf'il aqsati yace idan kun yi wannan ittifaqin sai ya zama shi wanda ya shiyan an yi da shi zai biya wannan kuɗi a wata shida da muka ba da misali to amma wata shidan nan ta kai yanzu bai iya biya ba to baya halatta kai yanzu ka ce ka ƙara masa wani abu ne kan dubu sittin da kuka yi ya koma dubu tamanin don wai bai iya biya ba a wannan lokacin to sai ya zama baya halatta a masa wannan karin malam ya ce da allah zalika ribahan muharraman domin haka ya koma riba muharram ta haramu kana kara masa saɓanin yadda kuka ittifaki shi yanzu rashin biyan ka da bai yi ba ɗayan biyu ne ko dai ya zamanto ya gaza samu ne wannan kaga hukuncin shi daban ya kura babu wa in kana zu usratin fa nadiratun ila mai shara ba ko kuma ya zamanto da gangan yana da shi ta yi ya zama shi kuma ya fada babin matsayin ganiyu zulmu ana fahimta jama'a sharaɗi na uku ya harumu alal mushtari almali a jima ga magana yanzu ita ce ya ce haramun ne ga wanda zai sai kaya mawadaci shi ne mali kai kayan da aka yi wannan shirikin da kai amma kana da abin ya ce haramun ne a gare ka almumma tsalatu fi sadadi ma halla min al ƙi ka abinda lokacin da za ka biya ya yi na watan wannan hatsin da aka maka kaso din an ce wata dubu goma za ka bayar goma ta yi watan ya zo kuma ka ibada goma alhalin kana da shi haramun na hudu la haƙƙa lilba'i fi rihtifadi bi mulkiyati al-mabi'i ba'da mai saidawa bai da haƙƙin ya riƙe kaya an gane ku bayan an gama ciniki shi mai kaya bai da dama ci walakin ya juzu lahu an ya shi alal mushtari amma ya halatta da shi mai saidawan ya sa ma mai siya wani sharaɗi. ya sharaɗin kawai shine rahanul mabi'i inda mu ya ce kawai zai ajiye kayan a wurinsa amma ba na shi ba ne na misiyan ne amma za ka bar shi ana shi ga wasu kan bar kaya a wuri an fahimta lidamani haƙihi fi istifa'i aqsaqil mu'ajjala yi hakan ne don samun natsuwa ya samu garantin cewa za a cika wannan kuɗaɗe na biya da aka yi tare da kai san kayan na wurin shi za ka je ka cika don ka ɗauka Allah ya ana fahimta wannan shine kasuwanci na Al-aqsa da sharɗansa ga wani al'amari wanda yake za ga wasu abubuwan mukan yi su gaskiya a yau da kullum amma kila ba bin tsarin da dokar shari'a ta zo da shi wasu ba su ma sani ba su dai kawai suna yi shin yayi yi daidai da shari'a da yi daidai ba ba a sani ba ni dai na ga abin ka ina so kai ma kuma kana son kuɗi shi sai ga ana yi wani ka ga yi daidai wani ka ga

baya halitta a iyakanci idan ka ce wato a yaumiyan shi yana da matsala yana da bambanci a tafsir bil ayyam ko bil bishahar ko kuma bil asabi mana a ce a sati ko a wata yana da bambanci za ki iya hada abin kafin lokacin amma kullum kuma kamar yadda ka faɗa abin da yake da riba da faduwa ba iyakance mishi shi ka'idarsa sai dai ya zamanto wanda ya siyan da wanda aka sai damawa in har aka samu riba duka su suka samu ribar tare in ma fado ta zo duka ta shafe su amma da zaran ta faru akan ɗaya kamar yadda yanzu a nan akan wanda aka ba fatis ɗin shi za ta shafa wanda bayar ba ruwan shi to riba ta shiga ci shi ke tsaye riba ta shiga su ba dama ya halatta a haka su yana da kyau a ɗan yi gyara garan bawul ta yadda wanda aka ba din zai iya biya a hankali ta hanya biyu hanyar farko shi ne kar a cika masa riba an siyo ke na fai a miliyan biyu misali ne ke bayarwa ya ka zo aka sai da masa da shi miliyan biyu da dubu dari biyu ko da dari uku wannan dari biyu din ko dari ukun da aka saka shi ne riban wannan kamfani sai aka kasa masa miliyan biyu da dari uku din nan ya biya ya zamanto zai rika biya ne a sati-sati ba kullum-kullum ba sai a lissafa adadin sati kaza ne sau kaza da zai biya an yanke masa wannan adadin Ta ga abin da yake haɗawa, zai fita yau ya zama bai samu ba bai hana gobe in ya fita kuma ya samu ko jibi ya samu haka zai iya haɗa abin a cikin mai fatin nan na ne hmm. bayan to wannan ba a kaidewa shi ma abin da ke faruwa kullum zai baka bala idan na ga suna yin wani abu ya ce in kaza ne na gyara waye zai yi ko waye ba zai yi ba ko kamar suna wani abu da haka ok hikima ce <laughs> Allah ya kyauta shi dai abinda abinda ba a so shine cutarwa duk inda fadi take to ya zama kai ma ta shafe ka shi ma ta shafe shi dukan ku kada ya zama ɗaya ne zai fada ɗaya bai fada ba ba ruwan shi shi kudin sa ya sani to ba a yarda da wannan ba amma ittifaqin kuwa zai gyara wannan na ku kusa ne kuma a ka'ida ya kamata mai kike ne ma zai gyara tunda shine mai abunsa kai kuma mai tuka shi ka ji tsoron Allah kasan akwai mugaye su ma eh. ok an da maka ne kai za ka yi naka wanda wanda yake hawa ke shi zai gyara abin shi ya eh, haka ne haka ne wannan ya mana yana magana a kan bambanci tsakanin balance da fashe in balance ne shi ma ba kowane gyara ba ne me shi zai yi sai in ya kai wani adadi na gyara ya kai kaza duk gyaran da ya kai naira dubu biyar to negotiable ne ko kai ma mai kaya za ka kawo shi ƙasa da biyar ɗin nan wannan zai iya yi amma idan bai kai ba ɗan kaɗan ne shi zai gyara da kai sannan kuma amma shi fashes kamar an da an sai da maka ne kai da kake hawa keken kake amfani da shi kai ne za ka dinga gyaran ka da kanka an fahimta shi wallahi shari'a ko so ke kafin ka yi kai bincike ya fi daɗi ba sai ka yi kana ta tafiya a kan wani irin nau'in mu'amala ba sai a ƙarshe ka zo ka yi tambaya ka ji a shi haramun kake shi ne matsalar kafin ka yi ne wala ya hillu lahu an ya fa'ala filan hatta ya alama hukumar laifi in ji mai lahallari mafarin sallah a gani haka ya kamata

kuma ya siya ne da niyan da mai ajiye shi ya ajiye da niyan sai lokacin shi ne da ajiye shi zare sai ai shi kawai intention ɗinsa ne ke halatta shi ko ya haramta shi wannan niyyar ta ce take halatta ko haramta na siya ne na ajiye saboda za a zo a bukace shi nan gaba zai za a rasa mutane za su zo sai in sai musu

shi ne sai ka ajiye ba da ka ajiye lokacin da ka zo za ka sai da shi tun da ka kasa ka wuce ai kana da intention kuma sai ka kasa ta wuce za ka sai da amma intention din me ya ci? saboda mutane za su buƙace shi ayi, za ka sai da musu da farashin da wannan yanayin ya bada na babu shi ba lokacinsa ba ne ba na tsangwamawa ba ai ai haka ya yi ya yi shi kenan a farashin lokacin za ka siyar to sai da wani lokacin ka farashin kasuwa ya ninka eh riba ce ya yi haka kayi ne don ka taya mutane abin da ba a so a intention ɗin ke zama lokacin ai zai zama babu gaba ɗaya kai kaɗai mace sai abin da ka ce to shi ne yake haramta ne ko ma ko ɗan abu ya yi sunan shi ya sunan abin dinya din nan ko dinya ne ko menene ko dai menene ko eh babu ai mutane yanzu misali inda baka ajiye ma kila mutane za su sha wahala Yanzu zama an nemi abun a rasa sai aka yi sa'a wani yana da shi a store shi amma farashinsa ya kai kaza a wannan lokacin shi nan kaga kai riba ne kuma ka taimaki mutane sun samu abin da amma ka ajiye don ka kuntata wa mutane eh inda yin mugunta ne ya zama haramun in ba mugunta ba ne halal ne riba ne shi ta ce intention din mutum da yake halatta ko haramta Allah ya samu dace na mala wani kasuwanci yau ne musamman yawanci mata to ah, kamar hijabi ne haka kai kuma ta ce ita mai hijabin kila ta kawo hijabi ke masu kuduwa ta ce da kalan bai mata eh. sai su kulla shi ne wanda normal misali ana kai da shi kamar dubu biyar kawai ta ce ki kawo mu a dubu biyar din yau ba ta ga kaya amma dai ta san dai kalan kala kaza ne amma kala kaza ke dai eh, wannan an san shi ai malamai sun ce kamar mun yi shi a baya ana iya yi in an san shi da siffar shi da kalarsa da launin ta komai in an san shi kenan ana iya yi kamar yadda muka buga misali ina ga lokacin ko da waya ne ko mota mun buga misali da waya da mota ce ka kawo mota iri kaza an san ta ka kawo mun 206 na fijo an fahimta shikenan kuma misali ce aka ce automatic ake so ba manual ba kaga an santa da siffofinta a ina son waya ce tekno ko wace ce ko wace ce har ma da iphone kaza mun fada a lokacin so in dai an sani so kamar yadi yadi take so kausar ja daga an san kanan ja ne kuma an san nau'in shi kausar ne ba ramful bane ba toyobo bane ba kuma mercedes bane misali ka fahimta shikenan ya halatta wannan na wa alaikum salam ya ba da dama ke kamar tunisa din nan muslim da kuma falakar da ake asa na karnabaka akwai tsari wanda eh, ana yi yanzu ba gashi ka kaman aika ba da wani jingina da wani abu sannan a baka kaza akwai shi sai dai mortgage ban san su mortgage ai kaman su ma ai kaman albashin mutum ake jira ne ko ok shi suna iya hadawa duka biyu da source of income ɗinka ok ok su 'yan kasa su ake amfani da source of income ɗinsu kai kuma ma'aikaci da albashinka to ka gani wani abu da duk abu da na taksir aiki ya halatta su za su amfana kai ma za ka amfana eh shi ne tafsir din ai sosai amma malam kamar nan wajen shi na eh, su ya yi shi sun kira shi da inside eh, six percent ne kuma six percent is not six eh, based on amortization suke ba da za a ce ba a ba kai miliyan bakwai ko miliyan takwas a shekar a kan six percent kada six percent na miliyan bakwai ko da ce goma wannan ne ce miliyan ɗaya da dubu da dubu but amma uh, uh, karuwa kudin da ka shi yana nan aka. amma in yana raguwa ko dai yana na yadda yake a yana karuwa da ka karɓa. sai yake raguwa yana nan dai a yadda yake shi yana nan a yadda yake amma shi kuma interest din yana karuwa yawa shi yana amma shi a yadda ka kace biya ai a yadda tsarin amortization din yake biya na ce da a yadda suka sa za ka na biya metuwar kuɗi a kan naira dubu tamanin tamanin interest naira dubu ashirin ashirin so ko ba ke za ka ga metuwar kuɗi ka ga kana biyan dubu a arba'in interest ya koma dubu ok a ah, ruwa ne ruwa so clearly su a motion kan da su da daga dai aka so a yi introducing islamic ah, mortgage amma yanzu wanda yake ah, zahiri ne gaskiya interest ne da kuma interest kan amortization Thank you.

english ka saboda zan yanzu kamar kwastoma za su siya haka za su za yi gida gidan nan dubu a yanda za kawo tabbatar ma gaba hmm. a farko sai ka bada wannan fasin fesin fi fasin din za ka fara biya eh. sai kuma in za ka biya su za su shi ne interest za su caje ka kamar nan kun tsaro in ka an saka kamar miliyan goma in the next 20 years 15 years za ka yi na miliyan goma da ɗari tara da saba'in da biyar a hmm. so the same thing as the processing in na ce zan siya zan siya mai gida dubu hamsin za ka ba ni dubu hamsin da biyar in the next 30 years duk the same thing wai in gudu shi ne aka canja ana bari ta yi bayani na wani bari ta yi bayani yadda ya faɗa haka ne bambancin yi ne su islamiyya yanzu sun suka ɗora ribar aka ce za ka biya a shekara shekara ɗaya shekara ɗaya mai wuyayi da ka biya kuɗin da za ka biya ba za ka shirya ba yana nan a yadda yake islamic banking principles din da abubuwan ake ba su ana ba su lokaci na ce misali za a iya ba su kamar karin wata shida za a baka a gaske ko za ka iya cikin rabiya in ba za ka iya biya ba shi ne ma sai a fara maganar ko abin da ka bada jingina a koya za a yi wato maganganun ku guda biyu ko ya sha uku ne ba kana ta ba amma kudin da ya ta ba shi ne kan kudin da ke zuwa to ba ta haka ta zuwa ba ta haka idan ka zo ka ɗauka ku a wajen sha biyun na wata sha biyu kun ma tana iya biya a ƙasa da wata sha biyu ta yi kuma duk samu kuɗi za ka biya a wata goma to sai za a rage maka ma abin da ma riba kuma rage riban sai a rage ma to ai wannan bambancin shi ne ma ya sa yi tunamurai yawa ji amfani da riba fiye da kuɗi. Saboda mun yana tunanin cewa ai Hmm. wato wurin karin duka da na islamic banking da na fix dikki ɗaya ne abinda wannan shi kara wannan shi ma suke kara kawai wurin yadda ake karɓa shi da yake bambanci wannan bai karuwa yana na ayar da yake wannan kuma yana karuwa shi ne bambanci eh dama suna ne aiki ba a canza tuwo suna yi tuwo tuwo ne kawai aiki kamar yadda ka ya faɗa kawai turancin ne aka canza amma duk abin ne duk dai shi ne kuma shi wancan ma iya cewa negotiable ne wannan kuma ba a iya negotiating da banki sai daga sun fixing kaza dole kuma kaza ka biya kuma yana yana accumulating أغني ولكم سعادة الله لا الله يكفى وكان شيء صار طور تشوري بار يا في لو انت هي ذا نويش وي باك Allah ya kyauta Ganin nan shi ma zai magana sai mu jike da kai a ta sha ba laifi mana ai kamar irin wannan tambayar na ɗazu ne e kakan shi ce ta zo in yi dropping ka samu kakasa sai ka siya za ka ƙara wani magana ne na ba saurara in mutum ya eh a eh, tashi ne eh, to ƙila in ka tuna tun da muna da wani darasin ana iya yi muna fata Allah ya taimake mu Allah ya mana jagoranci Allah mu dauke sarki ya sa mana albarka gaba daya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure ko karancin ilimi Allah ya fi mana wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah